Mamman Sale shine jagoran gungun 'yan adawa a nan da magara. Wani bari ma an ba shi jika biyu da turmi a tafa biyu. To kina shi yasa lokacin muka muka ce ya kamata kenan kuma a lokacin mu bayyana wa jama'a jama'a ta san da take-taken da mutane da suke yi. Kore suka tattara barumai me suka tauna da su? To lalle da suka tattara su abin da suka fara tambayar su kin san mataki mataki ne suka suka fara mataki na farko su tattara su su ce suna so su kama musu a huskar zaɓe an yazo Eh, to shi yasa ah, mu kuma da muka shi haka muka ce a ah, to kalba mu bari hal abin yayi nisa saboda mun san ba mataki na biyu me za mu gaya musu tunda suna iya cewa a'a a kama musu ta hanyar propaganda ko a kama musu ta hanyar an eh, eh, kati na zaɓe ya zo a riƙe wanda ba su zo suka amshi nasu su kuma su ba su su je su ba wa'ansu wanda za su jiha musu ƙuri'a a yi sata shi ne muke tsammani to amma shi yasa tun da yanzu muka yi wannan sanarwa saboda san mun sani kuma su kuma su daina shin yan adawar ba sa ganin za a ce shure-shure ne suke wani salo ne na kin zuwa zaɓe? a'a zaɓen allah ya za mu ta yi zaɓe kuma sha Allah za su sha kai amma saboda sani nan fa da magaran eh, gidan adawa ne kenan abin da suke yi kamar binne ne suke a idan fakara kansa an kai binne a idan hakara zuwa za ta yi da kwalkwale shi ne suka yi muku muka zo muka tone. sai dai a cewar baruma abdulsalam jibrulu magatakarda na kungiyar barumai a nan da magaran wannan al'amari san bai musu daɗi ba. Eh, sun yi taro da barumai 28 na karkara da na birni. lokacin da aka yi a matsayin ku na kungiyar barumai ba a neme ku ba? da ma ba za su nemi bar ne ba saboda mu ba za mu ba da dama ba eh, shi ne ma abin godiya a gare mu da ya zamanto daga cikin duka wannan mutum 28 babu ɗaya na cikin biro na kungiyar barme kenan eh, wasu ne aka jinjaya wanda ba su san abin ba suka je suka yi wannan zama da su kuma akwai wanda mun samu labari ba su ma san eh, dalilin zaman ba sai da suka je suka je to diya su ma sun yi dama daga ciki Eh, bisa kan wannan da muka fito muka yi sanarwa muka yi Allah wadai da wannan al'amari kuma eh, muna nan eh, za mu haɗu da barumai mu ɗauki mataki biskan wannan abu saboda kai ƙara faruwa. shi ma sani sabo kakakin jam'iyyar pnds tarayya cewa ya yi ba su da masaniyar jam'iyyar pnds tarayya ta gana da wani baruma. babu wani baruma da aka da aka ce tarayya in ta zo da lokacin zaɓe eh, ta dora mata zance ne wannan kuma a ɗauka ma a hakanan ɗin ne ai ba a kan ba faru wa'ansu bariman su ake daukan karti wurin ta zabe a wurin su mutum ɗaya sai ya zabe shidda ya zabe bakwai ya zabe takwas kuma anan ina ake magudin wannan to sai suke tsammanin wai a yau kamar a jita-jitan su tarayya shine za ta yi to amma an ce ai an ba su kuɗi har da tufa ya ni ban da hujja wannan in wanda aka ba kuɗin sai ya ce gashi an bashi ko kuma shi wanda ya ce an ba da kuɗin yanzu ya faɗi ya ce wani an bashi ni na gani kuma na kwatanta miki da cewar in ya kasance haka na din nema mu ba akan ba faru. shi kuwa shugaban makarantar mai zaman kanta da aka ce an yi haduwar dabarmai a ciki yayin da ne kiran shi a waya ya shaida min shi fa ya kare da wannan magana ba kuma zai ce komai ba tamar abari sashen hausa na muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar Nijar.